tashar kundin shahara a halin yanzu dai mutane suna ci gaba da turo kudadensu domin mallakar zazzafin kundin waƙoƙin siyasar kano na gfresh da al'amin triple mai ɗauke da zafafan waƙoƙi har guda goma sha shida abin sha'awa komai an Ga duk waɗanda suka turo kuɗin su aka tura musu agogin, za su ji cewa akwai wasu shahararrun mawaƙa da gfresh da Al'amin Triple suka gayyato zuwa aikin kundin, irin su Umar M Sharif, Aminu Alan Waka, Adam A Zango, Hamus Breka, Z Pretty da dai sauransu. Da amarya, da amarya, sannan kuma duk yanayin wakar da kake so za ka same ta a cikin wannan kundi mai waƙoƙi har goma sha shida domin ko akwai waƙoƙin hausa masu daɗi da ma'ana da na turanci har ma da na larabci duk a cikin kundin wakokin na siyasar kano To a baya mun saka muku kaso na farko na mutanen da suka samu damar mallakar kundin wakokin na siyasar Kano, inda yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu samu kaso na biyu. Sai Hajiya Mero daga Saudiya ta sai wannan kundi na siyasar Kano akan kuɗi naira dubu biyar inda ita kuma Khadija ita ma daga Saudiya ta siya akan kuɗi naira dubu ishirin da biyar. Sai kuma Abdul daga Saudi Arabia inda ya siya akan kuɗi naira dubu goma inda shi kuma Olabewi daga jihar Kebbi ya siya akan kuɗi naira dubu biyar. Muku na kowa daga Kotono ya turo naira dubu da takwas domin mallakar kundin waƙoƙin na siyasar Kano. Sai kuma Hussaini daga Ivory Coast inda shi kuma ya siya akan kuɗi naira dubu goma sha biyar kamar inda duk kuke gani a rubuce akan hotunan su. Hausa Jaga daga Kano ya siya akan kuɗi naira dubu biyu, inda shi ma Khalifa daga Kano ya siya akan kuɗi naira dubu biyu. shawara na zo yau gunki amarya. Adam Shehu daga kasar China ya turo naira dubu biyar domin mallakar kundin waƙoƙin siyasar Kano, inda shi ma Honorable Faruk Lawan Sulangaru ya turo naira dubu biyar na mallakar kundin waƙoƙin siyasar Kano. Lapsi Baby daga Abuja ta siya akan kuɗi naira dubu uku, sai kuma Almo ɗan Malo daga Libya inda shi kuma ya siya akan kuɗi naira dubu biyar. Ah, Bashir daga Niger ya sai kundin waƙoƙin siyasar Kano akan kuɗi naira dubu goma, yayin da Zainab Muhammad Sani ta siya akan kuɗi naira dubu uku. Idris daga Yola ya siya akan kuɗi naira dubu ɗaya, sai kuma Abdulsalam daga Abricost ya siya akan kuɗi naira dubu goma da ɗari hudu. Fatima daga Saudiya ta sai kundin waƙoƙin siyasar Kano akan kuɗi naira dubu arba'in da biyar. inda shi kuma Usman Adam ya siya akan kuɗi naira dubu biyu. Aliyu daga jihar Kano ya siya akan kuɗi naira dubu ɗaya inda shi ma Salisu Ataka ya turo naira dubu ɗaya domin mallakar kundin waƙoƙin siyasar Kano. Dija daga Lagos ta turo naira dubu ɗaya inda shi kuma Nasiru ya turo naira dubu biyar. Kaduna Abuja gabas da kudu. Abdulhamid ya siya akan kuɗi naira dubu ɗaya, inda shi kuma Safiyan ya siya akan kuɗi naira dubu biyu. Uh, Sai kuma Muhammad ɗan shuwa daga Saudiya, inda ya siya akan kuɗi naira dubu biyar. Kada dai a ce mun ba ku giya. Wannan dai kaso na biyu kenan na mutanen da suka mallaki kundin wakokin siyasar Kano. Domin ba da gudunmuwarka wadda za ta sa ka mallaki zafafan wakokin har guda goma sha shida da kuma kasancewarka a cikin irin wannan labari. Za ka iya wa G-Fresh magana ta WhatsApp akan wannan lamba da kake gani. domin ta account ɗin na gfresh zaka tura kuɗin kuma shine dai zai tura ma dukkan waƙoƙin guda goma sha shida daga nan kuma zaka tsinci kanka a cikin irin wannan labari na mutanen da suka bada gudunmuwa sai dai idan baka son hakan zaɓin dai naku ne. da amarya